والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara a cikin wannan unguwa mai albarka tare da ɗan uwa mai a masu albarka a munasaba ta auren ɗaya daga cikinmu wanda maka ga cewa abin da ya kamata mai shi ne matattaru mai wa juna nasiha mu tunatar da junanmu ba don mu sani ba sai dai ya zance cewa mu tuna wa junanmu abin da dama muka sani akan ka'ida wa zakkir fa inna dhikra tanfa'u mu'minin cewa ayi tunatarwa Allah yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam kai wa'azi kai tunatarwa ka tuna mutane Allah ka tuna mutane addini domin lalle irin wannan tunatarwar tana amfanar mu'minai ne dan a ranar mu'mini zai ji mai ba wani abu da bai taba ji ba a ranar da yiwa mumini kuma zai tuna abin da dacen ya sani sannan a ranar da za a gaya mumini kuma abin da ya sani wanda bai manta ba ya'yan uwa abin da aka ce za mu magana a kai shi ne martabar sahabbai da illar taba mutuncinsu idan mun ce sahabi abin da muke nufi yana da ta'arifi guda biyu akwai ta'arifi na lugha akwai tarihi na istilahi idan an ce sahabi a luga ta larabci abinda ake nufi almulazamatu Mana lazimta duk wanda ya lazimce ka ana kiransa sahib saboda ka ta zumce ka sai aka ce mata mai sahiba yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani wa sahibatihi ga matarsa muna gani ha? Tuna haka aluga idan aka ce ma sahabi to nisba ce zuwa ga sahib kuma wannan yana da ma'ana da yawa a cikin addini a gurin malaman nawa? domin ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yana zaune gari ɗaya da mutanen makka sai Allah baraka wa ta'ala ce wa ma sahibukum bi majnun ma'ana wanda kuke zaune gari ɗaya wanda kuke ganin sa yana ganin ku to wannan ba shi da tabin kai mai hankali mai cikakke da ya fi duk wani mai hankali hankali amma a wajen malaman istilahi a shari'a idan an ce sahabi abin da ake nufi shine wanda ya hada abubuwa guda uku na farko mallakiyan nabiyya mu'minan bihi wa mata alal islam malamai su ma yadda ta'arifi da yawa amma wannan ta'arifin da ibn hajar yayi a cikin littafin sa na alisaba isaba ya haɗa abu uku ne yake tabbatar da mutum sahabi ne na farko dai al ya zama mutum ya gama da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da wani lokaci shine mallakiyan nabiyya ma'ana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye ka taba gamuwa da shi sannan abu na biyu lokacin da ka gamu da shi mu'minan bihi kana mai imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wa mata alal islam sannan mutum ya zo ya mutu kuma a musulunci malamai suka ce ko da ridda ta shiga tsakani wannan zai sunanta sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mun dubi wannan ta'arifi na ibnu hajar al-asqalani za mu gane a duk wanda aka cewa sahabi to shine wanda ya gamu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duk wanda ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce masa sahabi ina fatan mun gane sannan mu'minan bihi ya zama yayi imani da shi duk wanda ya gamu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi imani da shi ba to wannan ba sahabi bane sannan kuma wa mata al islam sannan kuma ya mutu akan wannan addini na musulunci to wannan shine sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yan uwa waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine cewa dukkan sahabban nan adalai ne dukkan wannan sahabbai adalai ne na daga cikin abin da yake tabbatar ma da adalcinsu shine sai suna duniya da muhajir da amsar Allah sai biyan aljanna ne Allah ya ce wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansari wal ladina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Allah ya ce marigaya na farko daga cikin a cikin imani tsakanin a cikin muhajir da ansar Allah maɗauki sarki ya ce ya yadda da su sun yadda da shi muna gane والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بعسان لو أنك بيس لشوت الله يتي رضي الله عنهم ورضوا عنه da يتي da مهاجر na أنصار da يجدد sannan Allah kuma shi ne ƙara cewa sun yarda da ni bayan wannan sai Allah ya ce wa ajjalahum jannatin sannan Allah ya musu taladin aljannatai wasu ƙorama ce gudana ƙarƙashinta to kaga abu biyu Allah ya ce sun yadda da sahabbai su ma sahabbai sun Allah ya ce sun yadda ku gane labarin ba fa sahabi ne ba da labarin ba Allah ne ya bayar da labari a cikin littafin da ƙarya ba ta zo masa dan Allah ya ce da Qur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid Qur'ani ƙarya ba ta zuwa ta gaba ba ta zuwa ta baya a cikin al-Qur'ani saboda Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da alqur'ani inji Allah ya ce mu ne zamu kare shi ka san fa duk abin da Allah zai kare sai ya kare to dan haka a cikin alqur'ani Allah ya ce radiyallahu anhum wa radwan Allah ya ce na yadda da sahabbai kuma sai Allah a disintan ne ce kuma sahabbai sun yadda da ni bari ma misali na kusa da kai da zaka gane mahaifinka sai ka zo ka da shi da abokinsa sai ya kira ka yi cewa wani ka ga malam wani da kake ganina da shi a matsayin abokina wallahi duk duniya da shi na fi yadda muna gane ha sannan ya ce shi ma mahaifin naka ya gaya ya ce duk duniya kuma da ni ya fi yadda dan Allah sun ka ta labarin nan ka girma mahaifinka bai girma ma shi ba to balle Allah tabaraka wa ta'ala alimul gaibi wa shahada Allah yake na yadda da sahabbai sannan Allah ya ce sahabban nan sun yarda da ni saboda haka ma na tanadin musu aljannatai wanda ƙwararru ke gudana a tsakiyar su Ta wannan ya nuna mana lallai sahabbai masu kima ne masu daraja ne kuma adalai ne dan Allah ba zai yarda da mutum ba sai mutumin da ya zama adali a wata ayar Allah yake laqad shaba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kana yazibu qulubi fariqin minhum Allah tabaaraka wa ta'ala in ma kai ka da muka ce sahabbai sun yi laifi to kaddara ma sun yi laifin to Allah ya ce laqad Allah wallahi haqiqa Allah ya karɓi tuba na suwa na muhajir da ansar kaga in ma aqida ka shine sun yi laifi to Allah ya ce ya karɓi tubar su to kaga lalle ya kamata mu gane wannan wannan mana sahabbai adalai wani gurin Allah tabaraka wata'ala yake laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara Allah ya ce wallahi hakika Allah ya yadda da muminan nan da suka yi ma mu mubaya'a a ƙarƙashin bishiya shi ya sa inganta a cikin hadisin Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yadkhulu an-nara ahadun baya'a tahta shajara manzon Allah sallallahu alaihi wa duk wanda yazo yayi baya'a. mana duk wanda yayi annabi Muhammad sallallahu alaihi mubaya'a a ƙarƙashin bishiya lokacin da aka je Hudaybiya to duk lokacin da wanda mutum ya mubaya a nan to duk waɗanda suka yi mubaya a nan ba wanda zai shiga wutar jahannama waye suka yi wannan mubaya'a su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim lallai waɗanda suke ma mubaya ya ma aikin Allah to suna yi ma mubaya'a ne hannun Allah yana saman hannun shi kaga wannan ya nuna sahabbai mutane ne masu daraja sahabbai mutane ne masu kima domin Allah tabaraka wata'ala ya yarda da ibn habi al’andalusi ya faɗi wata magana mai ban yake cewa tsakanin sahabbai in ma akwai wanda ya taɓa yin laifi da wanda a ibn hazm yake cewa gaba ɗaya sahabbai da wanda suka musulunci a farkon musulunci da waɗanda suka musulunci daga ƙarshe-ƙarshe dukan wannan sahabban ɗin aljanna ne saboda Allah ce la yastawi man anfaqa min qabli min qabli fatihi wa qatal Allah madaukin sarki ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli fatihi wa qatal Allah yana magana akan cewa a waɗanda suka ciyar kafin fato maka da waɗanda kuma suka ciyar daga baya ba daidai ba ɗaya ce yi ba a gaba sai Allah ya ce wa kullum wa'adan lahul husna sai da duka Allah ya yi musu tanadin gidan aljanna don alhusna a ayoyi da dama suna nufin gidan aljanna Don Allah ta wata ala ya ce lullabi na amsar husna wa ziyara. waɗanda suka kyautata to sakamakon shi shine gidan aljanna wa ziyada da kuma ganin Allah tabaraka wa ta'ala dan ziyada din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ziyada din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta da me da ganin Allah tabaraka wa ta'ala to da haka a watan ayar sai ce la yastawi منكم من أنفق من قبل الفتح من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ina ganin في tsaya sai kun gama sai kun kasa gyara ne ina yi kuna a Allah tabaraka wa ta'ala a kamar yadda ibn hazm ya faɗa don Allah bari in kun gyara ma ci gaba Allah suna disturbing dina na faɗa ba masu yin kata. abin da nake cewa ibn hazm ya faɗa cewa waɗanda suka ciyar waɗanda suka yi imani a farko ba za daidai da wanda suka yi imani a ƙarshe kuma suka ciyar da dukiyarsu ba waɗannan na farkon su ne an an zama darajatan minan ladina amanu min ba'adu wa min <laughs> amma dai da ƙarshe Allah ce wa kullum wa'adallahu husna dukansu Allah maɗauki sarki ya musu dangin kyakkyawa mafi kyawu shine gidan aljanna ibn hazm sai fassara wannan ayar da wata ta ce innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fi ma khalidun la yahzunhum al-faza'u akbar ma'ana lalle wanda Allah ya tabbatar musu da cewa al-husna ta ce to za a nesantar da su daga wutar jahannama Duka tahabbai sahabbai na farkon su da na ƙarshen su Allah ya ce wa kullan wa'adallahu al-husna ga al-husna ta tabbata a gare su muna gane ha da wannan ibn hazm yake cewa gaba ɗaya sahabbai babu wanda zai shiga wutar jahannama ya ƴan uwa in za mu gane kima da darajar sahabbai mu kalli ayoyi guda uku a cikin suratul hashari Allah tabaraka wa ta'ala ya kasa musulmin duniya na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gida uku na farko akwai muhajir na biyu akwai ansaru na uku akwai alladina jaumin min ba'dihi Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala ce lil fuqara al muhajirin alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun Allah yake su muhajir ɗin nan wanda suka yi hijira daga Makka suka je Madina gaba ɗayan masu gaskiya ne idan Allah tabaraka wa ta'ala ce kai mai gaskiya ne abinda Allah yake nufin kai ɗan aljanna ne menene hujja mu je kan karshen suratul ma'ida Allah yace hada yawmu yanfa'u sadiki sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al na fi ha abada radiyallahu anhum wa radu anhu Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan ranar ta alkiyama a ranar ne masu gaskiya gaskiyarsu za ta amfane su don aljanna ta tabbata a gare su to haka Allah ya ce da muhajir masu gaskiya in mun hada ta da wannan ayat cikin suratul maida kaga muhajir ɗan ina ne ɗan aljanna sai Allah ya zo ga mutane na biyu yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah baraka wa ta'ala ya kalli ansar yace su kuma waɗannan sun rabauta da gidan aljanna ma'ana a cikin ansar babu ɗan wuta ko kwaya ɗaya ina fatan mun gane to kaga kuma damar sahabban muhajir ne da ansar to sai wanda zamu zo daga baya sai Allah ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف rahim? Allah ya ce wanda za su zo a bayan muhajim za su zo a bayan ansar su aikin da za su ringa yi shi ne za su ringa nema wa muhajir da ansaru gafara ya ƙunu na rabba na gafir lana za su ringa cewa ya ubangiji yi mana gafara wali ikhwani na ladi na saba kuna bil iman ya ubangiji yan uwanmu da suka riga mu a imani su ma yi musu gafara wala taj'al fi qulubina gillan lil na rabbana kada ka sa mana wani kulli ko gaba ko iyayya na waɗanda suka yi imani kaga kamar Allah ya san cewa za a samu wani zamani da za a ga mutane ba wanda suke hari su ci mutunci irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ya zama daga cikin aikin wanda za su biyo bayan muhajir da ansar za su ringa cewa rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan muna gane shi sai inganta a cikin sunanu ibn maja wanda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi man afdalun nas duk cikin mutane wane ne ya kowa kima wane ne ya kowa daraja sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mahmumil qalbi saduqil lisan duk mutumin da ya zama mahmumul qalbi ya zama saduqul li ya zama makunumul kalbi ya zama mai gaskiya harshe to wannan shine fi kowa sabai ka ce ya ma'aikin Allah mun san saduqul lisani shine mai gaskiyar magana amma mai ake nufi da makunumul kalbi ibn al-asir a cikin annihaya sai ce yanzu idan na ce kamamtul baita ina nufin kanastul baita wa zaftu, ma'ana na share gida na tsaftace shi ma'ana hakenan duk wani mai wankakkiyar zuciya manzala ta salama sai fassara mana da cewa ita wannan zuciyar huwa taqiyun naqi shine mutum ya zama yana da zuciya mai tsoron Allah zuciya mai tsafta la isma fihi irin zuciyar da babu zunubi a cikinta wala bagya babu zalunci a cikinta wala gilla ba kullatar wani musulmi a cikinta wala hasad babu hasada to kaga in baka mallaki irin wannan zuciyar ba kaga babu nasara a tare da kai kuma ‘yan uwa mai nazari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam komai first class Allah yake zaɓen masa domin dukkan annabawan Allah duk wani annabi da ka sani duk kimarsa da ka sani in Allah zai aiko shi sai ya ce masa akwai annabin da zai zo a ƙarshe in ya riske ka kana raye littafin da muka baka a taura ce ko injila ko zabura kuma wani littafi ne daga zuwan wannan annabin to littafinsa ya shafe naka shi sa mai ne ya ce wa ja'a bi ayatin mahad kullu qalatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ayoyin da sun shafe kowace magana sannan abu na biyu za a ce to idan wannan annabin ya zo kai kai ne jagoran al'ummarka amma in ka riski wannan annabin dukkan al'ummarka ba wanda zai tsira sai wanda ya bi wannan annabin kai ma ba za mu cire ka daga annabta ba kana nan a matsayin annabi amma karamin annabi ne mabiyin babban annabi muna gane shine wa in akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Allah ya ce da annabawan nan faman tawalla ba da dalu ya ku annabawa duk wanda annabin nan ya riske shi kuma ya juya baya yakin abin da muka ce da shi fa ulaika humul fasiqun dan Allah in dai za a gaya wa annabawa haka mu kuma su waye. to Allah kamar yadda ka san Allah ya fifita annabi akan dukkan annabawa to komai Allah number 1 yake zabar wa annabi sallama shi sa za ga garin da aka zabar masa shine ina makka daga makka sai je ina sai hijira tafi madina shi sa za ga duk qur'ani ko dai sura ta zama makkiya ko ta zama madaniya suratul fatihatul kitabi makkiyatun wa hiya sab'u ayat ko kace suratul baqarati madaniyatun wa hiya mi'atan wa khamsun wa thamanuna aya sannan littafin da kowane littafi shi Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani qur'ani ya kowane irin littafi kima da daraja dan kowane annabi za ga littafinsa daban mu'jizarsa daban annabi Musa a taura aka bashi amma menene mu'jizarsa sanda kaga littafin daban mu'jizarsa daban annabi Dawud littafinsa daban mu'jizarsa daban annabi Isa littafinsa shine injila amma mu'jizarsa shine warkar da makaho warkar da kuturu tashin matacce amma shi manzala sai sanama babban mu'jizarsa shine wannan littafin na Allah saboda me shi littafin maganar Allah ne Allah da kansa yace wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah ashe Qur'ani maganar Allah ne to da haka in uwa sai da aka zaɓi mai littafin da ya kowanne sai Allah ya bashi kamar yadda Allah sai da ya zaɓi mala'ikan first class mala'ikan da ya kowane mala'ika shine yake kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi na alqur'ani yace nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almundirin bilisanin arabiyyin mubin kaga mala'ika jibril shine ke ka masa to ya yan uwa shi sa kuma da Allah zai zaba manzala sallama abokai waɗanda za su zama sirkansa wanda za su zama abokan da awarsa sai da Allah ya zaɓa mai zaɓaɓɓu shi sa ya inganta a cikin musnad na Imam Ahmad da al-Mustadrak na Hakim hadisi ne mawqufi amma Ahmad Shakir ya inganta shi al albani kuma ya hassana hadisin cewa abdullahi dan mas'ud ne yake cewa Allah ya duba zakatan bayi gaba ɗaya sai ga babu zuciyar da take da tsarki take da daraja take da kima irin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zabo annabi sallama ya bashi annabta ya bashi manzanci ya ci gaba da yada wannan addini daga nan sai Allah ya duba to cikin wannan al'umma kuma suwaye suka fi kowa kima daraja sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ga zuciyar sahabban manzala ta salama ta fita kowa sai Allah ya zaɓo masa su ya mayar da su abokansa ya mayar da su sirikansa suka ci tare suka sha tare suka shiga tare suka fita tare suka yi komai tare mai ta'alim ya ce mana anil mar'i la tas'al wa sal an karinihi fa kullu karinin bil muqarini yaktadi wayan kana so ka san mutum wane ne shi kalla abokansa ka kalla abokansa idan abokansa mutanen kirki ne shi ma mutumin kirki ne in abokansa mutanen banza ne shi ma mutumin banza ne ka san manzara ta salama shi fi kowa nagarta shi ya fi kowa kirki da haka abokansa sun fi kowa nagarta sun fi kowa kirki wani abu da zai burge ku Allah ya gaya mana ya faɗi annabi a taura da injila sun san shi tun kafin mu zo ya uwa na haka Allah ya faɗi sahabban manzan Allah ya faɗi siffarsu a cikin attaura da injila tun kafin su zo allaki ya ce, Allabi ne ya tabi unar Rasulun Nabiyar Ummiyar Labi ya ji dunahu maktubar inda hun fi taurati wani injili. Kaga akwai annabi a taura akwai annabi a cikin injila. Amma su sabai ce Allah Muhammadun Rasulullah. Wallabi na ma'ahu a shidda wa al-kufari ruhama ubai na hun, tarahun rukka an sujjadan yabtabu na fallon min Allahi wa juwana, fi ma hun fi wujuhin min afari sujuru, fi yake zalika masarhun fi taurari. yake wa masaluhum fil injil كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليجيب بهم الكفار Allah maɗauki sarki ce to duk wannan halittar da yawa sahabbai yayi musu ne dan ya bawa kafare haushi shi sa al-qadi iyad a cikin littafin ash-shifa bi ta'rif huquq al-mustafa imam malik yace man gabahu ashabu muhammadin faqad kafara duk wanda ya wayi gari ya yana jin haushin sahabban manzala sai salama to ya zama kafiri saboda Allah ya yi musu halitta ya ce li yagiba bihim al-kuffar ya ce ya yi musu wannan halitta ne don ya ringa bawa kafirai haushi ashe ba mai jin haushin sahabbai sai wa sai kafiri ba mai jin haushin sahabbai sai kafiri sahabban da Allah ya zaɓa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu Allah mun yi wa annabi adalci yanzu na zo na same ka na ce kai babanka mutumin kirki ne amma shi matsalarsa abokansa daga yan giya sai mazinata lala na yabe ka za ka ji daɗi na ce baban kamar mutumin kirki ne amma matsalar da abokansa yin iska ne ai ina ganin ban girma mahaifinka ba ai abokin ɓarawo ɓarawo ne alil mar'i la tis alwatan an ne fa kullu karinin bil muqarin yaktabi annabin da komai sai da Allah ya zaɓa mai komai annabin da Allah ya zaɓa mai suna daga sunansa annabi sai salama daga sunan Allah Allah ya tsago sunansa yake alantara anna Allah akhlada bikirahu idan qala fil khams al mu'adhdhin ashhadu wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadhul arsh wa hadha muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba ga Allah ya tabbatar da aiki an batan manzala sallallahu alaihi wasallam ba duk lokacin da mai kiran sallah yace ashhadu allah la ilaha illallah dole sai ya ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kai yace wa shakka lahu min ismihi li Allah ya tsago manzon Allah suna daga sunansa dan ya girmama shi sai ce fadul arshi mahmudun wa hada muhammadu Allah da yake a sama shine abin yabo mahmud shi kuma wannan muhammad wani bambancin mahmud da muhammad kawai bambanci wannan ubangiji ne wannan bawa ne amma ai mahmud ala wazni maf'ul abin yabo muhammad kuma ismu maf'ul ne ai shi ma abin yabo mahmud muhammad to wannan na mai kima da darajar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da shi dan Allah in sahabbai ma mutanen kirki bane ta yaya za a yi Usman dan Affan a bashi a ta mutu a ƙara masa ba yadda za a yi wani gidanku wani ya zo gidanku ya aure ya galla za wa 'yar gidanku ya mata rashin mutunci bayan ta mutu kuma ku ƙara mai ta biyu wannan ba zai yi ba amma annabi sai salama da kansa ya bayar da 'yar ta farko da tara sai ƙara wata shi sa a kiransa Usman Zunnurain sannan sai na Abubakar shi ya ɗauki ya ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Aisha wai aka tambaye shi aka fito a duniya yace ahabbun ah, ah, ah, nasi ilayya aisha duk duniya ba wanda na fito irin aisha aka tambaye shi a maza fa yace minar rijali abuha a cikin maza ko babanta nake so kaga kana gaba da sayyidina abubakar kana gaba da wanda annabi yake so kaga ka zama muke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa bature yake da wata magana wai a friend to my enemy is my enemy duk abokin makina makina ne muna gane yace a friend to my enemy is my enemy abokin makina makina ne abokin masoyina fa masoyina ne duk makin sayyidina abubakar makin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ƴan uwa wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira ta da mafi alkhairin al'umma Allah yake kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah yake ku kun kasance al'umma kun kasance mafi alkhairin al'umma da aka fitar da ita don amfanuwar mutane shi ta ake kiran sahabbai khairun nasi linnas su mafiya alkhairin mutane ne da suka fito don su mai don ya zanto cewa wato don ya zama cewa sun amfanar da mutane ya'yan uwa iya daga cikin abin da zai nama adalcin sahabbai manzala ta salama ya hana a zaje shi ya ce la tasubbu ashabi kada ku zaji na. lau anna yace wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina yake a hannunsa lau anna an faƙa mithla uhudin zahaba. ma balaga mudda ahdihim wala nasifa salama ya yace lallai da a ce ɗayan ku zai ciyar da gwargwadon dutsen udu an ce dutsen udu ya kai kilomita tara a ce zinare ne wannan ka je ka ciyar da shi don Allah to ba zai kai rabin kwanan alkama ko kwanan alkama da sahabi ya ciyar ba dala muna muna ganewa kaga wannan ya nuna sahabbai suna da kima suna da daraja ya yi uwa na daga cikin abin da zai nuna mana sahabbai dalai ne madakokin sa annabi nuhu ranar alkiyama za a kira annabi nuhu da jama'arsa wanda ba su Allah da'a ba sai a tambaye su a ce wai ku manzo bai zo muku bane su ce a mu mu ga wani ba a tambaye annabi nuhu a ce wai kai baka je ka musu wa'azi bane yace Allah na je na yi musu wa'azi tsawon shekara 950 ina musu wa'azi amma waɗannan suka ƙin imani a jiyo a ce ku me yasa ba ku imani ba ce wallahi ba mu ganshi ba sharri ya mana ba mu kwata kwata ba mu ganshi ya Allah sai ake to kai annabi nuhu waye zai ma shaida alhali Allah ya san me ya faru tunda Allah ba mu labari a cikin littafin sa cewa wa laqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun kaga sai a ce da annabi nuhu to waye zai ma shaida sai annabi nuhu ya ce wanda zai mun shaida shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa sai manzo Allah ya ce to wannan shine fassarar wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wasata ay al-umma adala mun mayar da ku al'umma adala shi ta zaga a shaidar duniya ma a shaidar duniya wata rana an wuce da gawa sai manzan Allah ya yabe ta a sai mutane suka yi bugawar, sai manzan Allah ya ce waje ba sai aka zo aka wuce da wata gawar sai aka kushe gawar manzan Allah sai salama ya ce waje ba sai na maratin mai shi ya ma'aikin Allah wannan an yabe ta ka ce waje ba wannan an kushe ta ka ce waje ba ya ce imana eh ai antum shuhada'ullahi fil ard ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa wacce kuka ce mata wato wacce kuka ce mata ta gari ce kuka yabe ta to wannan yar aljanna ce aljanna ta wajaba a gare ta shine ma'anar wajaba wacce kuma ko munanan halinta ita ma nace wajaba ina nufin wuta ta wajaba a gare ta sai ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ya uwa ya daga cikin abin da ke nuna mana adalcin sahabbai kaɗan daga cikin maganganun malamai ibnu hajar yana faɗa cewa ittafaqa ahlus sunna ala annal jami' yace ahlus sunna sun yi ittifaqi akan cewa dukkan sahabai udulun adalai ne wa lam yukhalif fi dhalika illa shuzuzun min al ba wanda ya saba wannan maganar sai waɗansu ɗan kaɗan daga cikin mutane daga cikin ‘yan bida'a duk wanda ga baya son sahabin manzala ta ɗan bida'a ne shi ka wani bawan Allah ibnu ambata yake cewa ba wani mutum da zai kafa kansa a cikin bid'a sai ya zama yana kin musulmi in dai zaka rinka yin bid'a baka bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka zama kana gaba da musulmi ibnu abdul barri al-maliki yake cewa wato ajma ahlul haqq min al-muslimina ma gaskiya daga cikin musulmai sun yi ijma'i sai ce wa hum ahlus sunnati wal jama'a sune ahlu sunnati wal jama'a ala annahum kulluhum adulun akan cewa su sabai gaba ɗayansu adalai ya faɗi wannan a cikin littafin sana al istiab ya uwa malamai da dama sun yi magana akan adalcin sahabbai a kamar al-iraqi ya nakalto adalcin sahabbai haka juwaini haka ibnu salah haka ibnu kasir da sauran malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam adalai ne khatibul bagdadi ya faɗa a cikin littafi na alkifaya fi ilmin riwaya ya faɗa a cikin littafin alkifaya fi ilmin riwaya yace law lam yarid min Allah wa rasulihi fihim mimma bayan ya faɗi dalilan adal wato adalar sahabbai da falalar sahabbai sai ce da a ce babu wani abu da ya zo daga wajen Allah babu wani abu da ya zo daga wajen manzala ta salama game da sahabbai face iya wancan abin da muka ambata la'aujabal hal ai da halin ya wadabta cewa da halin da la'aujabal halin lati kanu alaiha halin da suka kasance kai a rayuwarsu da manzala ta salama da ya wadabta wani hali ne min al-hijrati wal jihad wal nusrati wa batl al-muhaj wal amwal mana hijira da suka yi da jihadi da suka yi da taimaka manzala sai salama a fagen da'awa da suka yi da bayar da rayuwarsu da suka yi da bayar da dukiyarsu da suka yi da waɗansu daga ciki sun rabu da 'ya'yansu sun rabu da iyayensu da kuma nasiha to wannan kaɗai ya isa a yanke cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam adalai to wannan 'yan uwa shine maganganun malaman musulunci game da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su adala ne anan ke so ne mana wani ƙarin ba wannan akwai bambanci tsakanin al'adala da al'isma mu gane akwai bambanci tsakanin al'adala da al'isma in an ce isma shi ne kariya da Allah yake ba wa mutum ta cewa ba zai taɓa yin laifi ba to wannan al'umma kuma ba mai wannan ismar sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa mai ishirin ya ce na biyun karimun ma a katsoran bahu ya ce annabi ne mai girma da bai taɓa saba ma ubangijinsa ba amma bayan annabi sai salama a cikin wannan al'umma ba wanda yake da isma ba wanda yake da isma kowa zai iya yin lefi zai iya yin kuskure zai iya yin ba daidai ba amma a cikin sabai ko da an samu waɗansu sun yi kuskure to su kuskuren su ladan da ai alkhairun su ya shafe kuskuren su shi Allah baya ambata su ma da kuskuren su Allah da yake karimi ne yana ambatar su ne da nagartar su kuma wai ga ma da masa abai ba za su yi laifi ba ɗan uwa mu koma cikin suratu ali imran da Allah yake wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin abduha as-samawati wal ardu uiddan lil muttaqin sai ce alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas والله يحب المحسنين ستمي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يكفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allah ce su ne iya daga cikin bayan ya faɗi yan aljannafa fa su ne suke kaza su ne suke kaza faɗi alkhairin ya ce su ne kuma in sun aikata alfasha ko sun zalunci kansu ta hanyar saba ma Allah suna yi sai suna Allah suna suna Allah sai su tuba dama kuma ba mai gafarta zanubi sai wa sai Allah kuma mun karanta aya a cikin suratul tauba Allah yake in sun yi laifi ma sun yafe to kai mai naka Allah ya ce sabu ya yarda da su kai kuma ka ce lalle Allah bai da su ba kai dan bakin ciki ne ko dan hasada in ba bakin ciki ba da hasada ina ruwanka wannan bawan Allah yana bi na naira dubu ɗari ban biya shi ba yace ya yafe kai ce kai ne ko kika ce dole sai na biya ka kaddara in ma sun yi laifin wasu kai ba Allah bane to Allah sai da ya rantse ya kawo lamul qasm ya kawo harfu tahqiq yace laqad taba ala an wal na wal ansari Allah muna gane iya daga cin abin da za mu je gaba ta gaba shine falalar sahabbai da yawa daga cin ayoyin da na karanto wajen tabbatar da adalar sahabbai suna cikin falalar sahabbai amma dai na san na karanta ayar Muhammadun Rasulullah na ma'ahu Allah ya ce in ka kuma baya Allah ta yi wa kafa billahi shahidan muhammadun Rasulullah Allah ya isa ya zama shaida akan cewa annabi Muhammad manzan Allah ne walladina ma'ahu waɗanda suke tare da shi wa suwaye su ne sahabbai ashidda'u 'alal wa rahama'u bainahum na daga cikin abin da zai nuna mana kimar sahabbai Allah ya ce sun ishi manzon Allah sallama yayi takama da su yayi jinjina da su yayi je jihadi da su yayi duk abin da zai da su ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai wannan annabi mai girma ai Allah ya isan ma tare da waɗanda suka wato waɗanda suke bunka daga cikin mu'minin kai Allah tabaraka wa ta'ala kaga nan ya nuna cewa sun isar wa annabi sallama da shi da wa da mu'minai su waye mu'minai a wannan lokacin ku bani amsa mana to sahabbai ne shi sa wani gurin yace huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin shine dai Allah wanda ya taimake ka ta hanya biyu ya taimake ka da sa kuma ya taimake ka da mu'minan da ya zaba ma gasu nan a ka da mu'minan da ya zaba ma a ka kai lokacin da kafaran makka suke kokarin lallai lallai sai sun janye annabi sallama suna nuna mai wanda suke tare da shi talakawa ne sai Allah ya ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha Allah ce ya hakuri da wannan mutanen akwai alkhairi a tare da su suna ambatan Allah safiya da yamma wani gurin yace wala taqridil ladina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha sai ce ma alayka min hisabihim min shay' wa ma min hisabika alaihim min shay fatarudahum fatakuna haka Allah tabaraka wa ta'ala yake da annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka sai ka rabu da su kaga wannan ya ma kima da daraja ta wannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bari mu yi wani abu da gardawa suke ka san gardawa na ce gardawa makarantun alkur'ani suna da luga da ce bi wajen Riƙe abubuwa da yawa a cikin Alƙur'ani. abubuwan su da yawa yanzu dabbi sai ce ma izu da ya zo a bayan kumsa sai ce ma guda shida ne ba biyar bane shida ne Allahu li wa ma wala ilaihi muqtadir Allahu li wa ma wala ilaihi muqtadir wannan duk a bayan kumsa suka zo mana Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum kaga Allahu sai li lil ladina ahsanul husna wa ziyada Allahu li wa ma min dabbatin fil ard kaga Allahu li wa ma wala tujadilu ah, ahlul kitab sai ilaihi yuraddu ilmu sa'a shine Allahu li wa ma wala ilaihi sai muqtadir wai kana cewa muqtadir sai me ar-rahman allama al-qur'an in kace innal muttaqina fi jannatin wa في مقعد صدق عند مليك مقتدر للرحمن علم القرآن هذا الداسي قد يسير كما رجال من رفع القرآن قبائل شدن سيسي يا يلا سامومي يا يلا سامومي mana daga rijalun mai rufa sai harafin gabansa rijalun ya arifu na kullum da simahun kaga ya sai yu fihi rijalun yuhibbuna sai la rijalun yi tulhihim tijaratun wala bai'un an la kaga ya yi la sai sa walau la rijalun a ba nan ba minal na rijalun kuma ma la hale kaga ya yi la sa mu sai walau la rijalun mu'minuna sai daga nan sai wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaka abin da yasa na kama na a wannan abagin misali duk wanda ya yi makaranta allo ya yi wannan harji da duk abin da garda ke to idan ya duba ƙar'ani zai ga khalidi na a bada goma sha ɗaya ce duk ka ba za ka kawo ta sha biyu to wannan khalidi na a bada guda goma sha ɗaya guda takwas akan sahabbai ta sauka Allah yana cewa za su goma a aljanna guda uku akan kafirai ta sauka muna gane ta farko ta kan kafirai Allah tabaraka wa ta'ala yake inna allaha la'anil kafirina wa adda lahum sa'ira khalidina fiha abada har ta kafirai ce innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada sai kuma wa man ya'ti allaha wa rasulahu sai me wa man ya'ti allaha wa rasulahu ah sai suratul jinni wa man ya'ti allaha wa rasulahu kana lahu nar jahannama khalidina fiha abada haka ake shi ga matasa ba qur'ani a akwai matsala kana matashi ba qur'ani bai kamata a cikin an faɗi aya baka san a cikin surar da take ba ya kamata duk ayar da za a faɗa sai ka san surar da take shine matashi in ba haka ba sai a koya ma sai sai a koya ma kowaye daga nan kaga sai kawo kashi eh mana ya za mutum ya hada qur'ani tsaya na wani kowaye ai duk wanda ga yana kowaye tun daga malamin har na ƙarshe ba wanda ya haddace Qur'ani da sun haddace Qur'ani da ba suna wannan hukan ba Allah muna ganewa ai wanda ya haddace Qur'ani tarbiyya yake da girmama manya da sanin abin da ya dace to abin da yasa na kawo mana wannan na kawo mana guda uku na kafirai to Allah ta'ala yake walladina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dan Allah lokacin da Qur'ani yake so ka suwaye mu'minai to Allah ya ce za su dawoma aljanna haka Allah ya faɗa wani gurin yace na amalu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha anharu anharu na fiha abada sai yace wa'adallahi haqqan dan ma gane Allah ba zai warware ba ce alƙawarin da zan sa su aljanna din wannan alƙawarin gaskiya ne ai a gaban ku na karanta ayar wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar tana ciki ita ma akwai khalidi na fiya abada na karanta ayar qala lahu hada yawma yanfa'u sadiqina sadiquhum nan ma akwai khalidi na fiya abada daga nan sai ka je suratul tauba wata rana da Talha ibn Shayba da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib da kuma Sayyidina Ali aka ce sun dan tattauna wani daga cikin shi Talha ya ce mabuɗin ɗakin Ka'aba a hannunsa yake shi kuma al-abbas ya ce shi ne yake shayar da mutane alhazai ruwa idan sun zo aikin hajji sai na ali kuma yace mu ne nan muka yi jihadi muka yada addini to da Allah zai bambance sai ce aj'altum siqayatal hajji wa imaratul masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada sai Allah ce ulaika a'zamu darajatan wannan su ne suka kima da daraja sai Allah ya ce amanu afwan Allah madauki sarki bayan ya faɗi sai ce na amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim sai ce a'zamu darajatan san gurin yi la yastawuna inda Allah wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin karshen watan ayat ta farko kenan to gaba Allah ya ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim sai ce me khalidina fiha abada kaga da sabbai ce zai ce za su wama. na la'aya ne muka ga ba mari guda nawa bane na ja guda biyu a suratul nisa na yi ishara zuwa ga na ja biyu a suratul tauba na ja cikin suratul ma'ida ka guda biyar kenan to Allah madaukin sarki in ka zo cikin suratul tagabul wajen yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dalika yawmut tagabul sai me wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilu kull kafir yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada haka maimaita a cikin suratul talaq sannan ta karshe tana cikin lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab to kaga Allah guri takwas yana cewa sahabbai in sun shiga aljanna za su dawoma khalidina fiha abada in dai sahabbai suka shiga dawoma lafi ayoyi guda takwas to kai wani irin dan bakin ciki ne aljannan nan ta Allah ce Allah ne ya halicci kayan sa yace in sun shiga za su dawwama to kai kuma wani irin dan bakin ciki ne da ke cewa dole ba za su shiga ba Allah muna gane ha waɗannan sahabban su ne Allah ya ce in dai baka ba hanyar su ba to ba za ka shiga aljanna ba wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin su waye mu'mini a zamanin annabi Allah ce duk wanda ya saba wa Allah bayan shirya ta zo masa ya ba hanyar da ba ita mu'mine suka ba ma'ana ba hanyar da ba ita sahabbai suka bi ba Allah tabaraka wa ta'ala ce ni wallahi ma walla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira za a za a jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa a shigar da shi wutar jahannama makoma ta yi muni ya uwa iya daga cikin abin da ke nuna falala da kimar sahabbai kai duk wanda ya karantar da kai duk wanda ya karantar da kai ba ka da tabbas a kansa ko ɗan wuta ne ko ɗan aljanna duk malaman da suka karantar da kai yanni duk malaman da suka karantar da ni sai dai in sa musu rai amma ban isa in yanke cewa malamai na 'yan aljanna ba ne ni ɗaliban da na karantar ba ɗaya daga cikin ɗalibai na da zai je ce ai malaminmu ɗan aljanna ne ko akwai wanda zai wannan amma sahabbai sai da Allah ya zaɓo malamin da ya fi kowa ilimi da Allah muna gane ya sahabbai sai da Allah ya ɗauko malamin da ya fi kowa ilimi malamin da ya fi kowa nagarta malamin da ya fi kowa mutunci malamin da ya fi kowa daraja malamin da Allah ya fi so sai ya karrama sahabbai yake shine malamin ku kai da ke zagin sabai an ce babanka malami ne yanzu mun ma adalci mu ce ma babanka duk mutanen da ya karantar mutanen banza ne ai sai mu ce babanka bai iya karantarwa ba kenan to su sahabbai wanda ya karantar da su shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa daga ayoyi da dama Allah yake cewa manzon Allah sallama shine ya karantar da su kama arsalna fikum rasulan minne kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum sai me wa yuallimukum alkitaba wal hikma kaga manzon Allah sallama wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun a kaga manzala ta salma abin da ya sanar da sabai mene alkitabul hikima ibnu taymiya yace magabata ya aikato magana da katada cewa magabata da yawa sun faɗa sun ce in kaga Allah ya hada alkitab da alhikima a mafiya yawan guri alkitab shine alqur'ani alhikima shine sunna wannan ya zo guri sha ɗaya ƙur'ani guda huɗu ne baya nufin ƙur'ani da sunna wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa iz allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma sannan kuma da wa iz akhadha allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa amma bayan wannan sauran guda bakwai duka suna nufin alkitab shine alqur'ani alhikma shine mai sunna laqad manna allahu ala almu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة كاغا يعلمهم القرآن والسنة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ونقول إن ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك نقول نقول لك ويزكيهم بشيك عليهم سيدك ويعلمهم الكتاب والحكمة سننسي ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم duk wannan yi sun nuna manzala ta salama abin da ya koyar da shi shine qur'ani da sunna mu kuma Allah ya gaya mana qur'ani shirya yake ba yadda za a ce ku aka fara saukar wannan littafin annabin da ya fi kowanne annabi shi ya karantar da ku dala muna gane annabin da ya karantar da wannan annabin da ya fi kowa ilimi shi ya karantar da ku amma a ce kun lalace dan Allah wannan daidai ne wannan zai yi Allah zai wa annabi wannan a ce manzala salama ya sa mutane shekara 23 yana karantar da su amma bayan ya mutu duk lalace annabi fa mutane wasu san matsayin annabi ko a gurin Allah wallahi ko Allah zai wa annabi tambaya zai mai gyara akan wani abu sai ya gabatar mai da kalmar da manzan Allah ba zai damu ba Allah ya ce an anka lima adin talahun Allah so yake ce lima adin talahun amma sai da ya ce an anka amma ku masu imani ya ayyuhan na amanu lima taquluna ma la taf'alun ku ba wani afallahu ankum kawai kai tsaya ga muku amma shi dan gatan Allah ne sai da Allah ya ce mai afallahu anka lima abinta lahum kai saboda kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan baka wani assignment duk qur'ani in dai ga Allah ya faɗi sunan annabi sallallahu alaihi to labari yake bayarwa ba kiran annabi ba Allah baya iya kiran annabi da sunansa in dai kira ne da harfin nida Allah baya kiran annabi da sunansa sai dai ka ce Allah ya ce wa amanu bima nuzila ala muhammadin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum wa ma muhammadun illa rasul kaga wannan din labari amma Allah zai kira shi suka ce harafin nida yana nuna girmamawa Allah sai ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ya عليهم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار kaga ya ya sa ar-rasul ko sa annabi dan Allah yanzu annabin da Allah ke girmama shi annabin da Allah ke mutunta shi kana tunanin cewa zai karantar da mutane amma karantar wasa ba ta albarka ba dan Allah ku bani ansa yanzu Allah mun yi wa annabi adalci mu ce duk mutanen da ya karantar ba su albarka ba ba su ilimi ba duk mutanen banza ne kamar yadda shi aske faɗa wai kanan nasu ahlar riddati ba da wafatin nabi illa salata wai duk sabai sun yi bayan mutuwar annabi sai salama wai sai guda uku haba mu ji tsoron Allah mana a hankali ma ya ishe gwada ma cewa wannan hanyar hanyar hauka ce ya ƴan uwa yana daga cikin abin da zai nuna mana kimar sahabbai da falalarsu wata rana bayan an yi sallan magariba abu burda yake ba mu labari yace bayan an yi sallan magariba manzo ya shiga gida sai sahabbai suka zauna suka ce ba za mu tafi daga nan gurin ba sai ya fito mun yi sallan isha sannan sai mu watse manzo Allah sai sallama sai ya fito sai ya garsu ce har yanzu kuna nan sai suka ce wallahi muna nan muna jira yi sallan isha ne in an yi sallan isha sai mu tafi gida sai ya ce asantum a wata riwayar asabtum mana ko dai kun kyautata ko kun yi daidai sai manzo Allah ya kama ya kalli taurari sai ce da waɗannan mutanen as-sama'u sa yake yace an-nujumu amanatun lis-sama yace kun gonan taurarin su ne amanar sama su ne amincin sama fa idza dhahabat an-nujum diran da kaga babu taurare a saman nan asaf sama'a ma tu'ad abinda Allah yawa sama alƙawari sai ya same ta me Allah yawa sama alƙawari idan sama'un fatarat idan sama'un shakkan mana alkiyama ta zo kenan za a cike ta sama sai ce wa ana amanatun li ashabi ni ni ne zaman lafiya da kwanciyar hankalin sahabbaina wa idza dhahabtu idan na tafi mana Allah ya karbi raina ata ashabi ma yu'adun abinda aka yi wa sahabban mu alƙawari zai zo ya same su shine za a samu dan silalatattu su ringa zagin su suna cin mutuncin suna wulakanta su sai ce ashabi amanatun li ummati wannan sahabban su ne amincin al'ummata idan sahabbai suka tafi to duk da aka yi wa al'ummata ta alƙawari zai same ta shine al'ummar za ta rarraba za ta ringa faɗa da juna za ta ringa rigima da juna dan Allah bai zo ba wannan hadisin muslim ne zo da shi kaga matukar sahabbai suna nan ba wanda zai zai kawo saɓani na addini shi sa in kuna so ku tsira shine ku bi tafarkin sahabbai in dai kana so ka tsira ka bi tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ƴan uwa saboda lokaci zamu je kan gaba na menene hukunci na cin mutunci ko zagin sa ko zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to a dunkule zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malamai sun raba shi kamar haka na farko akwai mutumin da ya zaga yana ganin zagin ya halatta daidai ne suka ce to duk wanda ya wannan yayi kafirci domin sabai ba aban zagi bane Allah ya ban su yayi kai in kace zagin su addini ne ya halatta to ka zama kafiri dan ka halatta haram ai wannan ko ya gane ko abu biyu suka ce duk wanda ya zagi Aisha ko ya zargi Aisha da cewa ta yi zina to shi ma wannan ya zama kafiri dan Allah ya ce bayan Allah bayan an mata sharri Allah ya ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أتنقى بسيتي يعظكم الله أن تعودوا لمثله abadan in كنتم مؤمنين kar wanda Allah yana muku wa'azi kar ku ƙara faɗar maganar nan in dai kun yadda ku mu'mine ne ashe duk wanda ya ƙara faɗa ko ya zage ta ya zama me shi sa wata rana wani aka zo aka ce masa aka ce da Aisha ga wani sun yana zagin ke na ta ce ba uwarsa ba ce ta ce ai kaskiya ya faɗa ani ba zan taɓa zama uwar munafiki ba gaskiya ya faɗa muna gane ya ce gaskiya ya faɗa don ni ba zan taɓa zama uwar munafiki ba ni uwar muminai ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusin sai ce mai wa umma min a'a wa azwajuhu muna gane ya uwa sannan daga su malamai suka ce amma in mutum ya zagi wani sahabi eh, a matsayin laifi ba matsayin ya halatta ba to shi kuma wannan ya aikata manya-manyan laifukan da sai ya daina zai shiga aljanna akan ka'idar in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima ya uwa, mun cikan mu a cikin halin fitina a cikin halin tashin hankali wanda ni kullun shawara ta ga matasa shine ku yi karatu in kun yi karatu ba wanda zai batar da ku domin duk bayanin da mutum zai ma kana da ma'aunin da za ka tantance al'amura ni wallahi abin da ke bani mamaki wa mutumin da bai baya iya jan ayar al’ur'ani daidai baya jan hadisi daidai wa ne zai ringa jan mutane zuwa ga wata hanya bai yi karatu ba lokacin da ake karatu a gidansu shi yana cin yana wasan gare gare daban amma wa yanzu ne kawai rana tsaka zai ce shi malami ne rana tsaka da shi kansa zai ji shawara da da wannan ayoyin da yake ja ba daidai ba da zuwa yi muka muka samu a cikin tafis da muke karantar da yara mu haɗa shi da wani yaro ya karantar da shi wannan shi ne abin da ya kamata muna da yara ƙanana, wanda mun karantar da su shekara 20 da suka wuce shekara 15 da suka wuce da zai ajiye girman kai da zai ya koyi ƙur'ani a gurin su da zai ajiye girman kai da ya je ya koyi Alƙur'ani a gurin su to ya ƴan uwa abin da nake so mu gane karke mamaki ne kaga mutum ya bata Allah ce wa mun yuridillahu an wa mun yuridillahu an an fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a duk wanda Allah ke nufin ya fitar da shi ba abin da zaka amfana masa kamar sanda da yake fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam duk wanda Allah ke nufin ya shirye sai yalwata mata kirji ya fahimci musulunci dan Allah mu sa hankali kafin je kan wannan mawdu'in mu sa hankali na tabbatar yanzu in na zo na ce ma abokan mahaifinka ba mutanen kirki bane ba za ka yadda ba lala haka ne to me yasa kake ga annaba haka me yasa Abu Zur'a ya faɗi wata magana yace duk wanda ya ga suna kokarin zubar da darajar sahabbai yace addinin musulunci suke so su rubuta dan ba wanda ya kama na addinin saiwa sahabbai dan su annabi ya koya suka koya na bayan su ba wanda ya zo mana da ƙur'ani sewa sahabbai ba wanda ya zo mana da sunna sewa sahabbai in ka ce ba mutanen kirki bane da musuluncin da ƙur'ani da sunna duk ba abin arziki bane kaga daga nan an rubuta addini nala muna gane ha to don haka wato aƙida ta ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali aƙida ce ta khawarij da mu'tazila da shi'a kuma aƙida ce ta yahuda da nasarawa duk wanda ga ya ɗauki wannan dakon ba abin da yake so sai mai sai dai ruguza addinin musulunci kuma an fara samun wannan tun farkon ƙarni na biyu wanda daga baya al'amura suka lafa amma menene manufarsu hadafinsu suke tabbatar da manufarsu na farko dai abin da suke so a cikin su sun kasu gida uku akwai waɗanda manufarsu shine su ruguza addini su lalata addini shi sai su zagi Anas ibn Malik yau su zagi Abu Huraira yau su zagi Umar gobe su zagi Uthman za su zagi wani in suka gama nuna cewa sahabbai ba su da daraja to da ya ya karin aiki da hadisin su yanzu ga yaron da bai iya tada baki ba ya je gida ya yi rubutu ya zagi abubakar ya zagi umar don allah akwai ran da ka taba zuwa makaranta a koya ma zagin fir'auna akwai ran da ka taba zuwa makaranta a koya ma zagin abu jahal ba yi to balle musulmi yara kanana an kya koya musu alifin ba'un an kya koya musu littafin al'akhdari an kya koya musu littafin arba'unan nawawiyya su ma su taso su yi ilimi da an yi musu wannan an koya musu zage-zage an goya musu zage-zage da rigima da tashin hankali daga cikinsu akwai waɗanda su kuma abin da suke so su yi ‘yan ƙur'aniyun ne su kawai da ƙur'ani za a yi aiki ban da suna su waɗancan bayan sun gama rubuta hadisi to kan ƙur'ani za su su sai ai ƙur'anin ma bai cika ba wanda wannan aƙida ce ta shi'a akwai uku kuma su abin da suka yadda hadisin da ya yi musu a ra'ayinsu sai su yi aiki da shi wanda bai yi musu ba kuma sai su watsi da shi mu kuma za mu yi imani ne da gabaɗayan alƙur'ani da ingantacciyar sunna baki ɗanta duka mun yi imani da Allah muna gane hanyoyin da suke bi shine cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi wancan bawan Allah da yake koya matasa a garin Kano zagin sahabbai da cin mutuncin sahabbai ai ya faɗa cewa a karatunsa cewa waɗansu sun zazzagi annabi har ya maimaita zagin da aka yi an yi ko bai ba to mu kalubalantar da muke masa shine mu mun gamsu shine ya zagi annabi in kuma ba shi ya zaga ba ya fito da odiyan da wani ya zagi annabi a sharfe wa annabi sana wani ya ce dan kaza kazan annabi haka ya faɗa to mun yadda kai ka ce ba kai kai ba to ka kama mana odiyan wancan din mu ji cewa ba muryar ka bace kaga shine ya tashi cin mutuncin annabi kawai ya zage shi in ba haka ba mun kalubalance shi ya fito da odiyan da wani ya zagi annabi ya fito da shi yalla muna gane abu na biyu da za su ciwo mutunci shi ne Alƙur'ani za su ce qur'ani bai cika ba kulai ne ya rawaito a cikin littafin su na shi'a na usulul kafi ya ce su qur'anin su aya 1017 ce sannan babu ba wata kalima jumla guda ɗaya da ta daidai da wannan qur'anin namu mana duk wannan qur'anin namu ba qur'ani bane yala muna gane to za su ci mutuncin annabi za su ci mutuncin alqur'ani za su ci mutuncin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau su karyata wannan gobe su karyata wannan jibi su karyata wannan sannan abu na gaba shine za su ci mutuncin sahabbai kansu sannan za su ci mutuncin wa za su ci mutuncin malaman musulunci masana wadda duniyar ilimi ke yadda da su irin su imamul bukhari irin su imamu muslim irin su abu dawud da tirmidhi da ibnu maja da annasa'i da duk wani malamin hadisi irin su ibnu taymiya irin su ibnu hajar irin su shi albani duk wani malami da ka sani irin su at-tibi duk za su za irin su hafizul mizzi duka duk wani malamin hadisi mai kima mai daraja da ya ba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya za su zo suna gajinsa saboda in ba su ruguza wannan sun lalata ba addinin musulunci ba zai lalace ba addinin musulunci ba zai taba lalacewa ba to da haka uwa abin da rage min yanzu abu zan faɗa abu na farko kalubale ne kalubale ne shi wancan mai koyawa yara zagin sahabbai ina kalubale ta sani bai iya karatun ƙur'ani ba to abin da ya kamata shi ne ya je ya koyi karatun ƙur'ani in kuma ya ce ya iya a bashi ƙur'ani yana kalla duk izin da ya karanta daidai yana kalla ni kuma zan karanta mai izin da ka kuma zan ƙara mai wani idan ya ɗauko ƙur'ani in ya isa kasan wasu kacewa idan mutum ɗane shi ta fuskar dalili sai ruwan ayoyi da ruwan hadisi amma dan kana zagi ai kowa iya zagi zagi yana da makaranta ne zagi bai da makaranta yau ɗin nan in ka ga dama sai ka ƙirƙiro zagin da ba wanda ya taɓa yi yanzu ɗanka ya fi ka iya zagi ɗanka da ka haifa ya fi ka iya zagi saboda zagi ba makaranta gare shi ba shawara ta biyu da nake ba shi ne tun da har duniya ta gamsu ba ka iya karatun ƙur'ani ba dan Allah ka je ka koya dan Allah ka je ka koya kafin ka zo ka ce ai da kai yanzu idan na ga dama sai in ja mai aya ba zai san inda kake ba wallahi ba zai san inda kake ba to dan Allah ina ka ina zagin manyan magabata wanda sun haddace alqur'ani sun zama gwanayen qur'ani sun iya hadisi sun san addini Allah ya ga da shi amma kai baka iya qur'ani ba ka zo kana zage zage abnabi inda ya isa abin da ya kamata shine a sai fili a rediyo da gidan talabijin a fito a tattauna ya faɗi hujjojinsa a gaya mai hujjoji in ya so mutane sai su yanke hukunci amma sai ka zo ka ce ai kai baka san wani ba ni ba alfahari nake ba ko baka san da ba dai ka san wanda ya haddace Qur'ani ya fi ka kima ya fi ka daraja ko an san shi ko ba a san shi ba ko yaro ne karami ya haddace alqur'ani ko an san shi ko ba a san shi ba ai ya fi wanda bai haddace ba ashe ba wani girma da kake takama da shi ka kawai ka kawai sannan abu na gaba da zan faɗa shi ne wallahi ba wanda ya taɓa yin rigima da sahabbai ya nasara abokan annabi cin mutuncinsu cin mutuncin addini ne cin mutuncinsu cin mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi sallama ne cin mutuncinsu ruguza wannan addinin ne wallahi ba wanda zai ruguza sahabban annabi salama ya nasara sannan abu na gaba hukuma muna da roƙon hukuma ta yi abu guda ɗaya in bawan Allah nan ba zai fito a tattauna da shi ba to abin da nake so shine hukuma ta tilasta a tattauna da shi ba kan gaskiya yake ba to ya fito a tattauna a sa a rediyo a sa talabijin a gawaye makaryaci domin idan gwamnati ba ta ɗauki matakin yin haka ba gaskiya ba za mu rubuta yarjejeniya a kan wata takarda ta cewa za a ci gaba da zagin sahabbai mu ko muna zara ido ba na rantse da Allah gaba ɗayan mu sai dai mu mutu amma ba za mu taɓa yadda ba ba za mu taɓa yadda ba don haka to hukuma ita take da alhakin ta gyara hukuma ita ta gyara mu mu ce shine mai gaskiya ko mu ne marasa gaskiya ba a'a a zo a tattauna me rigima anan ai duk mutumin da yana cewa ai rigima ba shi da dalili mai abun fada baya fada sannan kuma matasan sunna to kamata yi ku sani cewa kare sahabbai wajibin ku ne tsare martabar sahabbai wajibin ku ne iyayenmu ba su bari an ci mutuncin sahabbai ba me yasa ku za ku bari a ci mutuncin sahabbai da iyayen mutum bari ana cin mutuncin sabai za mu taso mu san darajar su wallahi kun ga rigima da ake a iraki da syria da duwar wuri ana rigima da musulmi to shi a ce ta kajjaje kai wajen rikicin shi a ce abin da ya bani mamaki wannan bawan Allah wai ya zo ya ce wai shi ba shi da matsala da shi'a wai da sunna yake da matsala to bari mu ja muku ɗaya daga cikin aƙidar shi'a akwai akwai aqidar bada aƙidar bada a shi'a wai bada wani abu ya bayyana ma bayan ka da kayi wani abin da ba wai aƙidar bada abin da suke cewa wai Allah yana yin abu inna lillahi wa ina ilaihi raji'un wai sai gano yayi kuskure sai gyara wannan aƙida ce ta bada suka ce ma babu wani abu da zaka bautata wa Allah da shi kamar aƙidar bada dan Allah yanzu a sunna akwai wanda yake faɗar wannan dan Allah akwai ko a ƙadiriya, ko a tijjaniya ko a izala ko wanda zai faɗi wannan yake Allah yana kuskure to su suna da wannan aƙidar wa'annan dai su ne sunnar in ka taɓa nan tijjaniya zai ce ma shi ahalin sunna ne Ɗan ƙadiriya ce ma ahalin sunna ne dan izala ahalin sunna ne kaga gamammiyar ahalin sunna kenan misali to dan Allah a cikin su waje zai faɗi wannan magana amma ya ce wai shi ba shi da matsala ba shi da matsala da a don wuce da matsala shi a gaske da aƙidar cewa mala'ika jibrilu kuskure yadda aka ba shi annabta kuskure ya yi saboda sun yi kama da sayyidina ali gurin sayyidina ali aka turo shi da ya zo ya ba sayyidina ali shi kenan zai zo sai ba manzala ta salama nan sai manzala ta salama ya zama kama da sayyidina ali duk wannan ba matsala ba ne sai zo ka ringa gaya ma cewa wai sahabbai wai suna jin haushin fatima dan Allah barin ga muku wani labari hatta ta fanshi a sarwato irin anwar abubakar sirki ne ga manzala sai salama ya bashi a na san duk yarda da wannan umar sirkin manzala sai salama ne dan ya bashi a hafsa Osman sirkin manzala sai salama ne dan ya dan ya aura masa ummu kulsum da ruqayya kaga sai na ne kade ba sirkin sa ba to sabai sai suka shawara suka kira shi shi a masu ruwaito suka ce ya je ya nemi auren fatima me yasa suka ce a nemi auren fatima shi ma dan ya zama siriki gawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ali yazo ce da annabi salama yana kan fatima aka ce je kawo sadaki ba shi da kuɗi sai ya ɗauki silkensa na yaƙi sai je gurin na Usman. ya siyan mai da wannan silke nasa ɗari 400 da wani abu Usman ɗan Affan ya ɗauki kuɗi ya ba Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya ɗauki silke ya bawa Usman ɗan Affan, kaga an gama ciniki. Har ya juya ya tafi sai Usman ɗan Affan ya kira shi. Ya ce ya Ali ya abin Abi Talib. ce riƙe wannan silken ka gani sai Sayyidina Ali ya karɓa ya Ya ce, wannan silken ka je ka ci gaba da yakin ɗaka addinin Allah. Wannan kuma kuɗin da na ba ka je ka biya sadakin 'yar gidan manzan Allah. Usman na amfani shi ba da sadakin saboda shi ne kuɗi ne to ana nan sai zo ya kawo sadaki gurin annabi sallama sai annabi sallama ce yake ka je ka kira Abubakar ka kira Umar ka kira Usman ka kira Talha ka ɗau waye ku zo ku shaida za a ɗaura aurenka idan ka ce duk sabon nan kafare ne ashe kafare ne suka shaida auren na Ali da Fatima kaga wannan akwai rashin hankali a ciki manzan Allah fa yana kan kan dutsen Uhud dutsen ya ji manya sun hau sai halimiya ya girgiza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utbut Uhud ya kai dutsen Uhud nutsu daidaitu fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan yake kai ba fa kowa bane akan ka ba ce annabin da babu irinsa sannan sai siddiqi sannan sai shahidai guda biyu sune Umar da kuma Uthman In Allah dan uwa waɗannan sahabban da sun cancanci a gaje su idan ka zo kace ba za ka karba hadisi da gurin sahabbai ba da gurin su za ka karba kaga addini ake so a rubuta to shawara ta ta karshe ga matasa dan na san iyayenmu da suke nan gurin da wanda suke sauraron mu wannan aƙidar ba a yi ta zo gurinsu da ita ba to da ka matasa ku nake so ku gane abu na farko ku yi karatu kar ku yadda ba ku karatu ku yi karatu a gurin malaman da suka dace mai talibi ya ba mu shawara yace na nuna ilma illa bi sittatin ka, umbika am majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgatun wa irshadu ustadin wa tsoli zamani abin da ke son magana irshadu ustadin sai malamin da ya cancanci ka koya a sa ka je sa koya don Allah malamin da ba zai koya ma tsarki ba ba zai koya ma alwala ba ba zai koya ma sallah ba shi kullum zagin mutane ne a ga masu don Allah wannan malami na kalubalance shi in ya isa ya yi karatu da gaske ya sa littafin da zai koya wa mutane tsarki da alwala da sallah da azumi da zakka in zai iya koyarwa yi mana ba zai iya ba abin da zai iya yi ne yau ya zagi anas gobe ya zagi yanzu bari muku misali dan Allah dan ka zo kana zagin Buhari ya san kana zagin sa na sa da kai bai ma san da kai a duniya ba to haka sabai ke to dan ka zage sai me ai dan ka zage sabai ko ka tsine musu ai ba damuwa ba abin da wannan tsinuwar za ta musu to dan tsinan ne ya tsine ma tsinuwar tsinan ne mai za ta ma ba abin da za ta ma ai jin me zagin sabai tsinan ne ne manzala ta salma ya ce man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in yake duk wanda ke zagin sahabbai na tsinuwar Allah ta tabbata a gare shi tsinuwar mala'iku ta tabbata a gare shi tsinuwar mutane ba shi ɗaya tabbata a gare shi wallahi uwa sai mun yi karatu mu yi karatun ƙur'ani mu yi karatun sunna mu je gurin malaman nan na tsoro da malamai masu lafiyayyar ƙida mu je mu yi karatu a gurin su amma sai ka zauna sai dai amma lakca kai ba za ka je ka durkusa a gaban malamai ba ka koyi ladabi ka koyi addini komai sai ka yi ka komai ka je ka koya wannan ne zai sa ma mummunar aƙida na zuwa sai ka gane ta mummunar aƙida na zuwa sai ka gane ta kuma dan Allah dan Allah bari ga muku tambaye ko na abu yanzu akwai wani malami kwaya ɗaya a Kano da ya isa ya dan yada ce ya fi duk malaman Kano karatu ai kana faɗa wannan ai kawai imamu ka ne kai akwai malamin ma da baka san su ba suna nan a ɓoye masana ne za su karantar da kai shekara ɗari ba su zuwa ya za a yi malanta ba ta wazo waɗannan malaman na zaure an gaya ma wasa ne su malamanmu na makarantar allo an gaya ma wasa ne su in ba ka biyo ta wannan hanyar ba kana da matsala ko ka je jami'a a waje ka yi karatu wallahi kana da problem kan mi rigima kan mi tashin hankali amma nan ne mu yi karatu duk wanda ya ga yana so a rigima bai yi karatu ba amma in za a gaya ma alif ka gaya mutum ba ai ba za ka yi rigima ba hujja ake bukata shi addini na bukatar hujja yana bukatar dalili ba wai ra'ayi ba na Allah muna gana dan Allah duk ma idan akwai wanda yake yadda bai ba mutanen kirki bane saboda wancan karatun dan Allah ya ce a koya mai alali da ishmawi da iziya da risala kawai littafin al-akhdari da littafin al-ishmawi da in littafin iziya da littafin risala a in zai karantu ba zai karantu ba sai mu zo mu dinga zagi mun san sahabbai ya kai anas da ake zagin sa Allah ya da shi manzo Allah ya da shi kai kuma ka zo kana zagin sa waya kan hanya banza to manufa ce ka rubuta addini lalle yan uwa mu kiyaye mu zauna akan hanya ta daidai mu yi hakuri mu juriya mu yi biyayya ga iyayenmu da mu sai mu yi albarka a cikin rayuwarmu ya yan uwa da na faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afuwa muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya kai mu makomar da zai kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu ya wadata mu Allah ya ji iyayen mu da malaman mu Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure wanda bai da aure yake neman aure Allah ya bashi mai mata daya da yake neman ta biyu Allah ya bashi mai mata biyu da yake neman ta uku Allah ya bashi mai mata ta uku da yake neman ta hudu Allah ya bashi wanda ya suke guda hudu kuma muna roƙon Allah ya sanya mai albarka ya bashi yadda zai Allah madaukin sarki ya sa kamar yadda muka taru a nan gurin da waɗanda fikan mu take kai musu gaba ɗaya muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya tara mu a gidan aljanna ta firdausu wata ran muna wa juna murna wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh